wanda yau muna yinin sha uku wata ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara ta miladiya insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذ قال موسى لفتاه لا أمرا حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وما أنسانيه الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا Allah subhanahu wa ta'ala zai kistanta mana wata mashurar kisa mai cike da tarin abubuwa muhimmat mana masu muhimmanci kwaya da gaske ah, <clears throat> shi ne kisa annabi musa alaihi salam da wani bawa cikin bayansa da malamai suka tattauna shin annabi ne koko ba annabi ba ne almuhim shi ne za mu ji a ah, isan hakikanin menene abin da ya gudana tsakanin Allah ta'ala ya ce wa is ka ambata musu yayin da qala Musa alifata annabi Musa alaihi salam ya ce ma alfatahu. kaga alfata saurayi ne amma nufin almajirinsa ya ce da shi la abarahu hatta abluga majma al-bahrain ba zan gushe ba ina tafiya hatta abluga majma al-bahrain har sai na cimma mahaɗan waɗannan manya-manyan tekunan nan guda biyu wanda ɗaya ya taso daga ƙasar farisa ɗaya daga rum suka yi mahaɗa mun fahimci wannan a wancan zamani annabi musa alaihi salam yake ce ma wannan ɗalibin nasa ba zan gushe ba sai na isa ta au zai hukuban ko kuma in kwaji shekaru mana ko da zan kwaji shekaru ne ina tafiya ban kai ba in fahimci wannan wallahi sai na yi shekaru ina tafiya sai na yi shekarun fashi wannan shekarun ina tafiya duk uban suka ce wato wani kiman lokaci ne na zamani wasu na cewa shekara ɗaya wasu na cewa wasu na cewa wasu na cewa wancan mafi rinjaye daga shekara ɗaya zuwa shekara takwas shine hikiba guda ɗaya kuma wannan ɗalibin shi ne annabi musa alaihi salam ya buƙaci ya raka shi wannan tafiya ana cewa annabi musa alaihi salam wannan abin ya faru ne bayan duk an gama tangwarman da aka yi da bani isra'ila an gama dogwarman da aka yi da fir'auna an dawo an mallaka musu an gadar musu da misra wata rana da musa alaihi salam yana wa'azi yana tunatar da su haka game da irin abubuwan da suka faru a baya da irin baiwa da nasarori da allah ta'ala ya ba su ya kusanto musu da Allah ta'ala ya tsoratar da su wuta sai wani bawan Allah yake cewa kai wannan mutum Allah ya bashi ilimi zai ji annabi Musa alaihi salam yake tambayansa wai akwai wanda ya sai ilimi kuwa wai ya sai tambayan da ya masa saboda irin wa'azi da irin tarin ilimi da ya ji annabi musa ya isar musu da shi a lokacin aka yi ta kuka annabi musa alaihi salam annabin allah ne kuma yana ɗaya daga cikin ulul azumi min ar-rusul ya ɗaya daga cikin zaɓaɓɓu na Allah ta'ala yana da kashi wanda Allah ya zaɓe shi ya magana ma da shi kai su waɗannan asibab ne da babin ijtihadi zai iya ijtihadi ya ba da wannan amsa don haka annabi Musa alaihi salam ya ce mushi babu wadda shi ne annabin da Allah ya aiko a wannan lokacin ya yaƙi babban yankin abin nan ya yi wa'azi ga babban makiyin Allah fir'auna kuma Allah ya halakar da fir'aunan jama'a su saboda shi kuma shi ne wanda Allah ta'ala ya zaɓe shi ya yi magana da shi kai tsaye don haka sai ya ce mushi babu shi ya yi kama da irin cewan da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi a baya da muka ji a farkon turan nan ya ce ku dawo gobe da shi ma sai ya ce babu nashi matan fi girma cewa nan da yi babu bai mai da al'amarin ga Allah ta'ala ba <laughs> sai Allah ta'ala nuna mashi kuma akwai al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga abdullahi bin daga sa'id ibn jubair Allah ta'ala shi masa rahama ko na bawan Allah nau al-bukai dan matan kabul ahbar ne an gane abin da nake cewa kun gane kabul ahbar to shi nau al-bukai qasim ne ma'ana mai wa'azi ne kun san galibin ustaz a waɗancan lokutan to za ka ga al-mawquza wal mutarajjiya wal nasiha duk hadowa suke yi su dai su gaya wa mutane abin da zai ɗauki kwakwalwa ta ɗauki hankalin shi yasa idan mutum ƙas ne ya zauna yana ba mutane yana ma mutane wa'azi ya ba su wannan hikayen ya ba sai ka ga an cika haka ne ko ba haka amma ka buɗe littafi aka sa jikin za a ga mutum biyu ko sun zauna saboda wancan wa'azi ne wannan ko karatu ne to shi kasin ne yake cewa musa da allah ta'ala ya ba da kistansa a cewa alƙur'ani wanda shi muke kan gaban karantawa a yanzu ba shine musan bani isra'il ba da aka sai da gudun dubar ya tambaye dan abbas ya ce ga abin da wancan nau albukai ke ta ce karya ne makiyan allah rabu da shi karya ne ya ce ni dinnan na tambayi abdullahi ibn abbasin allah shi kara masa yarda akan wancan musa nan da ke cikin iskan alkur'ani wani musa ne ya ce ubayi munuka abin ya gami cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ambaci wancan bayanin da musa cewa musan bari isra'il wata rana mutanen ka kudu ba a kai maka tambaya ya ce kaza mun gane wannan yana annabi musa ne alaihi an gane wannan shi ma abdullahi bin abbas din sun taba tattaunawa ne muhawara da shi da wani bawan Allah al-harr bin qais wanda imamu al-bukhari sun ya fitar da hadisi kan cewa wannan musan annabi musa ne musan bani isra'il ko ko wani ne ba shi ba suna cin haka sai ga ubayy bin sa'id ibn abbas ya mu bai ibn kabin kana da wani hadisi ko wani asari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan wannan musa din yace kwarai kuwa dalilin da akwai ibn kabin ya bashi wannan hadisi kin so da ka mun san bani isra'il ne annabin Allah annabi musa alaihi kun ga mun ji cewa na al-bukai dan matan kabul ahbar ko kun ga ba dan shi ba da shi ta haife shi ba ke kenan ta yiwu eh, ta yiwu akwai wata sila ce da ya samu hanya ta ka'abul habar ya samu bani ya samu wani labari isra'iliya saboda kilan su ga cewa a matsayin shi na annabin bani isra'il a zamanin yana annabta a tura shi wajen wani bawan Allah karatu mun gane wannan a hankalci kila suna ganin kama an rage darajar shi da aka ce ne masu ba shi ba ne zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama na annabi Musa ne Ah, alaihi don haka aka umarce shi aka ce ya je nemi wannan bawan Allah na Musa alaihi salam da Allah ta'ala ya masa wahayi ya ba shi wannan umarnin sai ce to a na zan gan shi kuma ya zan yi in gane wajen lafazan hadisin <clears throat> amurkuni dinari ne cewa za ka same shi ne a majma'al baharai kila muna fahimta amma ɗaya hanyar sai take cewa za ka same shi ne ka samu kifi ka gasa shi ko wanda yake ba mai rai ba inda wannan kifin ya rayu to mutumin na nan a wajen ita ce alamar ta kaga wannan kifin ya rayu to nan ne wanda inda wannan bawan Allah yake bayan an gasa shi bayan an gasa shi ko da aka gasa kifi har ta samar gishiri shi almajiri ya ɗauka guzurin tafiya ne cikin biyun wasu shi kuma annabi musa alaihi salam umarni aka ba shi aka ba almajiri aka ce rike ga sauran ɗan guzurin sunan na abinci ga kuma kifi a ciki kila mana fahimta ta kama hanya shine Allah ta'ala yake cewa falamma balaga majma'a bainihim lokacin da suka isa ainihin majma da ke tsakanin waɗannan tekunan guda biyu to akwai wani asakara ma'ana falalan dutse a wajen suka ce a daidai inda dutsen yake kasan dutsen akwai wani ayin marmaro na ruwa in san marmaro ai ruwan da ke bulbulowa yawowa ma'ul hayat kamar da yake ɗaya daga shi rawayin bukari ya fita a nan suka zauna suna ɗan hutawa haka annabi musa alaihi salam bacci ya fashe shi shi kuma almajirin bai yi bacci ba idan shi biyu wana cikin wannan al'amari ya aka yi ya aka yi kifi dai ya rayu a wajen yana ɗan cikin kamar ka ce kwando haka da yake ciki shi dai bawan Allah yana kwanta da ga kifi kawai ya yi tsalle kawai ya fada ruwa to kaga kifin da aka ɗauko shi daga misira mun gane wannan aka sa shi a kwando doka ba matacce ba ne asilan aka ɗauke shi daga misira aka nufi can wuraren baitul maqdis da shi a tafiya irin nan ba kana ganin zai rayu gane wannan so <laughs> da haka kifin bai da rai so da haka abu na farko sai ya gana ɗaya ya rayu kuma ya tsumbula cikin ruwa abinda ya bashi mamaki duk inda kifin ya shiga sai zama kamar yadda ka san an yi rami a ƙasa an haɓa kula rami ko ai rami kake gani kolo ko to inda rimi inda kifin ya shiga cikin ruwan haka yake zama amur gune dinarin ya haɗa yatsunsa haka ya ce masa kamar haka ya ce ma ɗalibansa kamar haka ban ya tsada babba wannan da nabi da ita da wannan kawai sai zama kamar wani windo ne haka wani rami ne cikin ruwa kuma kun ga <laughs> abin mamaki na biyu ke abin da wani almajirin ya gani fatta kaza sabila fil bahari wannan kifin sai ainihin saman bakansa hanya ma'ana ya fada fil bahari cikin tafi saraban hal ne na ainihin ruwan inda kifin ya fi kawai sai zama to kamar sarawa ma'ana ya daskare kawai ruwan baya wuce sai dai kawai shi ruwan in ya zo ya zagaye waje ya ci gaba da gudu amma ta inda kifin ya fi ya buga ya nan faran ma jawaza lokacin da yana jira annabi musa alaihi salam ya tashi ya gaya masa saboda daga cikin ladabi tun da bacci yake yi to shine ya bari ya farka tukuna amma da ya farka ina al'amari ya kwashe shi an mantar da shi ko sai suka ci gaba falan ma jawara annabi musa alaihi salam yana tashi yace to a ci gaba aka ci gaba da tafiya qala li fata annabi musa alaihi salam sai kalli wannan yaron nasa sai ce da shi atina bada ana kai yanzu abin da ya rage musu shine wannan kifin wasu ma ma na cewa kifin ma an fara cin shi daga sashe ne atina gada ana kawo mana wannan abincin namu laqad laqina min safarina hadha nasab kun ga yace je a tun daga farkon misra har can bai ce sun game da wahala ba amma da suka wuce inda aka ce su je sai Allah ta'ala ya sa musu wahala tsananin wahala a cikin tafiya ana cewa sun tashi cikin yamma ko dare sun yi tafiyan dare da yini har kamar kace bayan azahar nan musa ce kai wannan kifin na yake kawo shi na mutum ya shi da ya sa na laƙina abin na fi safari na haza na saba laƙad na min safari na haza na saba a shi Allah ta'ala ya nufin ya gadarta musu wahala ne saboda sun kawo wajen annabi musa bai sani ba wanda ya sani kuma ya manta ya ka jarabce su da tsananin wahala mashakka a cikin tafiya hadda za a buƙaci kifi mun gane wannan mm. saboda a tuna a koma ba qal sai wannan ɗalibin nasa ana ce masa yusha'u sai ce a ra'aita iz a waina ila sakhra fa inni nasitu al-huj وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر sai قال سيتي أرأيت warin baka labari shine iz waina ila sakhara lokacin da muka je wajen wannan fadalan dutsen nan ka tuna ya ce e na tuna ka zama mun kwanta mun huta ko eh ba akwai abin da ya faru wani na fitil hut wallahi na manta da al'amarin kifin nan ne don muna nan a ido na kaji kaji abin da ya faru wa ma an sani ku illa shaitan an azkura ba komai ya mantar da ni ba face shaitan shi ya mantar da ni ya hana ya sa ban tuna na gaya masu ba wata kada sabila fil wallahi kawai jefa nan bai tashi kawai tsaye makansa hanya kawai tsaye cikin teku ajaban Hanyar kuma na ban mamaki sai ya siffanta masa irin hanya ah, to a ce ruwa dai ko in an wuce kuma shi kenan wurin ya zama ruwa ba zai gitta ba sai zama ya jaskare kaman kace kaman kankara har ko ya jaskare wajen to kaga a tunaninsa shi almajiri an fasa mu matsala yana dai ga tafiya ga wahala kuma abinci a tsari na musa ya ce a to ai zalika ma kunna na bu to ai dama abin da muke nema ke kifin ya rai shi ne abin da suke nema ko kuwa a ran kifin shi ne dalilin abin da suke nema rayuwan kifin shine abin dalilin abin da suke nema saboda inda suke nema ne suka zo amma ba su san nan bane ya zaji su gane nan ne shine in kifin yayi rai to yanzu yayi rai ashe can wajen can suke bukata ila muna fara fartadda don haka nan sai suka koma su biyu din nan suka koma ala asarihi ma qasasa kun ga da daddare suka tafi suka zo suka yi ni haka ne to yanzu ya za a yi su sake mai da kansu can tunda ba kasan su ce. taskarin kabin kawun inda suka taho tun da zai sune yanzu yanzu komawa za su taskarin kabin stepson taskarin ka tracing hanyar da suka biyo har suka koma inda inda suka biyo fartada ala a tsari gimar kasasa na فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما, مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تيئ به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أثبت لك منه ذكرا الله تعالى شيخ وجد عبدا من عبادنا آتناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما kaga farkon zuwa ba su gan shi ba amma da suka dawo sai suka tarar da wani bawan Allah a lullube wani kaulin yana kwance ya kudin din irin kudin dina na mai jinsa ne kafafuwansa da kansa duka ya kudin ma'ana ko fuskansa ba a a haka ta same shi a wajen na ku rahmatan min indina Allah ta'ala ce mun bashi wata rahama daga gare mu wa ku min ladunna ilma kuma sanan mun da shi wani ilimi daga gare mu kamar yadda muka ambata shine malamai sun tattauna sun yi saɓani shin wannan bawa ne cikin bayan Allah ma'ana wani waliyi ne cikin auliya'ur rahmani ko kuwa a matsayin nasa ya wuce na waliyi annabi ne ma cikin annabawan Allah ta'ala to masu ganin cewa annabi ne cikin annabawan Allah suka ce wannan dalili ne akan cewa annabi ne saboda Allah ta'ala ya ce atayna rahmatan min indina mun ba shi wata rahama daga gare mu wa allamnahu min ladunna ilman wannan sanar da shi wani ilimi daga gare mu ila muna fahimta kuma ga shi qur'ani ya ce wa ma kana li basharin an yukallima kullahu illa wahayan aw min wara'i hijabin aw yursila mele. lillahi malakum ko fa yushi bi iznihi ma babu wani mutum babu wani mutum da Allah ta'ala zai magana da shi mun gane wannan sai dai in min wara ikija kamar yadda Allah ta'ala ya magana da annabi Musa alaihi salam ila mana sauki ko kuma Allah ta'ala ya aiko da mala'ika kai tsaye ila mana sauki sai ya masa wahayin abin da ya so ya masa Allah ta'ala yana ma irin waɗannan wahayoyin a menene usulubi na wahayi yana duk wanda Allah ta'ala ya masa wahayi irin wannan ta hanyar ya magana da shi kai tsaye kamar yadda ya da annabi Musa ko aka aiko masa da mala'ika kai tsaye to Allah ta'ala baya yi da wani sai annabin Allah amma akwai wahayi na ilham a sanya ma mutum tunani a cikin zuciyarsa yi karra irin yadda aka sa wa mahaifiyar annabi musa ki je ki jefa shi a wuri kaza irin yadda aka yi masu ta haji ko ku je ku shiga wancan kogon duka da irin wannan allah ta'ala kai ma kana zaune sai allah ya sa maka wata ilhama kana sashi sai ga ashe kuna ma ce a wajen gina mana fahimta <laughs> wuce Allah ta'ala ba shi wata rahama sannan ya ba shi wani ilimi to wannan gaba ce ta farko masu ganin cewa wannan bawan Allah Khadir alaihi salam annabin Allah ne ba wai waliyi ba ne kamar yadda za mu ji kuma wasu tsarin bayanai a gaba insha Allah atana ku rahmatan min indina suka ce ai annubuwa ce wa allamnahu min ladunna ilma sannan mun bashi wani ilimi da ya gare mu lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zo abin da ya fara ba wannan bawan Allah mamaki shi kansa sai ya ji an mushi sallama ya ce a wannan garin wani <laughs> an gane wannan abin ya bashi mamaki bi hadhihi al-ard assalam bi ardina hadhihi sallama a wannan kasar tamu ya san irin jama'an da yake rayuwa da su don haka zai buɗe fuska na sai cewa ya kai kaga daga cikin ilimin gaib din da za mu ji Allah ya bashi bai bashi wannan ba wanda sai da ya tambaya bai san wane ne ba <laughs> kila muna fahimta daga cikin ilmomi na gaib din da za mu ji Allah ya bashi bai bashi da wannan ba saboda sallama mata ta zama zarijiya daga gare shi kuma sai da ya tambaya wane ne ya ce mishi to ni ne wane sai ce o oh, wane ne kaga Allah sanar da shi shi amma da ya gan shi bai san shi ba ne ya ce to ka sani kana da wani ilimi kai wanda ba ni da shi ne kuma ina da wani ilimin da kai ba ka da shi tsakanin ilimin wannan da na wannan kowa na da irin nashi kuma duka Allah ne Allah ta'ala ne ya ba su to nawa ne ya kai wani za mu je insha Allah wa Allah na ku min ladunna ilmin ko mun sanar da shi wani ilimi daga gare mu inji Allah ta'ala qala lahu Musa annabi Musa alaihi salam sai ce da Khadir alaihi salam hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan shin kaga Allah ta'ala ne ya bashi izini ko da ya sanar da shi a wani bawan Allah da ya fi ka ilimi yana wuri kaza ya ce ya za in samu inda yake ce wuri kaza ya zan yi in gane ka alama da ya zo sai su nemi izinin malamin hal ka ala an min ma'ulim ta rushta shin ka ba ni izini ka ba ni dama in bi ka akan an mani ala an tu'allimani ka bi sharadin in bi ka akan kai kuma ka sanar da ni ilimi daga cikin ilimin da Allah ya sanar da kai shari'a da Allah ta'ala ya sanar da kai na ilimi to ka yadda ka bani izini mun gane wannan in bi ka ka ga neman admission din qal sai khadir alaihi salam ya ce da shi innaka lan tastati amma iya sabara yace ah, ba mu san bani isra'il bane yace ba za ta iya hakurin zama da ni ba <laughs> mun gane wannan kenan ya san waye shi yace ba za ka iya haƙurin zama da ni ba wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi kubran ya za a yi kai haƙuri ka iya dauriya akan abin da lam tuhit bihi kubran abin da ba ba ka da cikakken ilimi a kansa a ce kuma kai shiru kun gane magana kenan ya san da annabi Musa alaihi salam kun gane kuwa wa fa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi kubra bi an mutane akwai wanda yake in ya ya ga abu na faru an ka tsara mushi ko ka ba shi detail ba ba zai damu ba akwai wanda sai ka ba shi detail annabi Musa alaihi sa sa ba zai iya shiru da abu ba ba tare da cikakken bayani ba a daga lokacin da Allah ta'ala ya ce shi wa ma tilka ni ne ka ya Musa ba ko ita sanda shi yadda iya a kaya haisan da ta ci a hushi biya ala zanen ai a tawakkau alaiha ina amfani da ita yana da dogarawa wa hushi biya ala zanen sannan ina amfani da ita wajen kora dabbobi na sai wa zai fi har ma'ari ko kara ko su kasu ma da dama da nake yi to an ce menene ne sai dai ba da kita kuma ku kalli tattaunawar da ya da Allah ta'ala lokacin da wakaran wakaran menene Musa menene 70 mhm, na rajula ne mai na ila muna fahimta a wannan lokacin kalli tattaunawar da aka yi a ƙarshe ya ce kawai rabbi armi an zuwa ilai ya ce ya ubangiji ka bani dama mana an ka kawai kaga yadda yake magana ko karfin hali da aka halaka da waɗancan me ya ce an gane wannan ai da ma ka halakar da su yanzu da suna su afa tublukuna bi su fa'ala haɗu minna in illa fitna illa gabo tibago mudil haman ta sha. in ka kalli usulubin yadda Allah mu kai ke magana ba ka fahimci dabi'a ku kalli yadda aka ce ba kula lahu qawlan layyinan la'alla yatazakkaru aw yakhsha amma da yaje me yace maka kun gane wannan lokacin da Allah ta'ala yake kissanta mana ah, ya ce inni la'azun nuka ya musa mashhuran ko da ya ce mashi laƙar alimta ma an zara ha'ula'i illa rabu samawa ta abu ba sa'ir a kan basira wa inni la'azun nuka ya fi ra'aunin mashuran nan ƙaƙi abin da ya ce masu idan kana duba kiskansa za a gane yadda annabi musa ɗabi'ar ta fi ila mana fahimta don haka ya ce lan tattaɗi amma iya sabaran wa kaifa tasbiru ala malam su tuhid bihi qublan to mutumin da tak zai bayani tar kuma a ce ya gani ya shuru ba zai yiwu ba magana wannan ƙwal musa alaihi salam ya ce a sata jidini in sha Allah sabiran <laughs> in Allah ya yarda kaga ana ya ce in sha Allah za ka same ni sabiran mai haƙuri wala a'asi ka amuran ba zan taba saba maka wani umarni ba a duk abin da ka sami ba zan saba ba za ka sami ni in sha Allah qadiran wala ka amuran. amran za a ɗauki alƙawari ke ba ya ce to ga sharadi fa ne tabata ni in dai har zaka bi ni ga sharadi shi ne fala tasalni an shay'in kakka fada ka ga nayi wani abu ka ce min me ya sa? kawai ka ja bakin ka kai shiru hatta uhdisa laka minhu zikra sai na ce maka ga bayani shikenan sharadin inda ba irin annabi Musa bane alaihi salam da Allah wannan sharadin yana da wurin cikawa akwai waɗansu ko baka sa musu ba ma ba za su tambaye ka wato ballanta na ta sa musu sharadin <laughs> ai wurin mace da shi ya ci wannan jarabawa <laughs> ba ma ɗabi'a irin na annabi musa alaihi salam shi sa ce mace kai ba za ka iya ba kuma shi ke sharaɗin kawai ka gani kai shiru ba ce ba za a yi bayanin ba za a yi mishi amma ya jira ne sai in an so a yi mishi sai a yi mishi amma kada ya kosa ya nemi bayani shi ke nan sharaɗin na'am فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتفرك أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا shike nan fansalaka inda an kawo malam ya kawo condition kuma ɗalibi ya amsa ba ki karatu ba admission ya samu ke sai tafiya fansalaka ta kama hanya su biyu kaga shi almajiran salame shi ke hatta idan rakiba fi sakina suka zo suna bukatun tsallaka ruwa ga wasu bayan Allah sun zo a cikin jirgin ruwa da suka kalle su sai suka gano hajjir alaihi salam sun san shi bawan Allah ne da aka suka rake su kyauta kyauta ba da kuɗi ba shikenan ha sai da aka maka lif sai ya kama jirgin ruwa kawai sai ballanan ya ballanan jirgin ruwa fa a cikin ruwa a cikin teku za a samu matsala kowa a samu ba ka ji irin abin da nawa musa bai sani ba aka ce kai ya magana ta mushi bayani suna cikin jirgin ruwan kuma an balla falafala an balla katakon falafala kaga dai za su halaka ne to kaga yin shiru da shi ma yana ciki qal sai ka da baki ta faraqata hali ka ahlaha yanzu ka zo ka fasa wannan jirgin ruwan bayan ka san karshen ta kuma an ka fasa din nitsewa mu yi dukkanmu daga mun har kai kai da karbi ta shi a jimura jiya wannan al'amarin naka akwai ban mamaki a ciki Thank <laughs> you. qal sai ya ce a ah, alam aqulu ma ban fada ba ai na fada ai na fada na ce innaka lan tasati amma iya sabaran kai dai kai kai dai in dai kai ne ba ka yi hakuri da ni ba innaka kai din nan kai lan tasati amma ƙari ya ce to a karin makallahu latu a fi ne ma na fi wala tun jikuni min amuriya usara a san babban ɗalibi ɗalibi wuyan shi ya kauri ko ba haka ba ya ce aka rama kallawa latu a sai zai ma da titi ka dai san ana mantuwa wata ka kama ni da abin da na manta <laughs> mana ya manta ne yana yankan hamzari da mantuwa amma kuma sai ka da cikin shi wala to ne min amri usra kakka tsananta game da al'amari na akar mutane la to rihiqni ay la shi gashini mun gane wannan karka lillide ni min amri usra ma'ana kada dokokin kuma ka cika tsarantawa amma da ana mutuwa kila muna fahimta lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo kan wannan gaba a wancan hadisi na muka isara na Imam Bukhari sai annabi sallallahu alaihi wa sallam kanat al-ula li Musa nityana wannan sabawan na farko na annabi Musa da ya mantuwa ne ya manta to ya ga za su hallaka ko kai ne a zaka mu shi hallakan ya gani ya manta an sa shi rai ya ce to mantuwa ne a kar masallah kuma dai abinda aka yi mantuwa dai ai ba a kama mutum da shi wala tu tuqni min amri ukra na'am فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا kenan malam sai ya hakura tunda an ba shi hakuri an ce mantuwa ne ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا <laughs> فانطلقا تلك كما هنيا ولا تفيها hatta idza laqiya gulama suna cikin tafiya da su game da wani yaro kamar yadda hadisin yazo yana wasa cikin yara ta Allah ta'ala ya mishi kyakkyawan halitta da sauransu baka talabu annabi khadir alaihi salam kawai sai ya kashe shi kaga dazin ya fasa jirgi yanzu ya yi kisa <laughs> fasa jirgi sabab ne da zai iya sa a halaka amma ba lalle ba ne ko idan aka yi maza ka ɗauki mataki amma wannan kai tsaye kisa ce kawai wancan jirgin da aka fasa an mai da an gyara to yanzu wannan ran da aka kashewa zai dawo da shi don haka nan bai san lokacin da ya ce a katalta nafsan zakiyatan bi gairi nafsu rai tsarkakan giya irin wannan inda yaro ne gulam ne a cikin attaura ko annan nafsa bin ne na da yaro ne ba gama ya mafi lantar da shi ne sannan kuma a shi da a suna ma wasu ne yayi da za a kashe shi gairi nafsin ya ce kai na karji ta sha'an nukura kun gada zan imran ne abun mamaki ne wannan ko abun nukuran ne abun musantawa ne abun kyama ne kun ga yanzu zargin ya tsaro tuhuman ta tsaro ko ba haka ba ne shi sa shi ma sai tsananta ya ƙara tsananta mu sai ya qala alam aqul laka ada zai ce laka ba ai na faɗa na ce ba za ka yi hakuri da ni ba yanzu kuma sai ya ce ashe ban ce maka kun ga malam ya ƙara fusata ki alam aqul laka innaka lan tastati'a amma iya sabara ashe kai din nan ban ce maka dama ba za ka taɓa yi hakuri da ni ba dama ban gaya maka ba qal annabi Musa alaihi salam din da ya san an gaya mishi sai ya ce to in duka an shay'in ha. kun gada mantuwa ne <laughs> to zai zaki cewa ya manta ne wai sun ce it's a mistake to make a mistake ko amma it's not a mistake to repeat the mistake haka sai cewa <laughs> an kai abu da kuskure kuskure ne amma an kai maimaita irin shi kuma fa a daga gangan a ciki haka yanzu dai maslahan dai kawai sai alkawari yanzu zin ya kawo uzurin manta, yanzu sai ya sa sharaɗi ne in suka an shaidin da ha, to fala ne in na ƙara tambayan ka wani abu bayan wannan to fala tusawibi bad balagta min ya udra ni kai na na yadda tabbas ya kan uzuri akar makallahu mu iyakan uzuri na yadda kayan kaga ya mushi hikima saboda dama ya ce ba zai iya hakuri ba kuma ya sa masa sharaɗi ya kuma saba ya ce ya manta an can ya kara sabawa sai ce to daga wannan shi ke nan na san alaga wata malam ka yi hakuri ƙurewa <laughs> bari mu ga zai iya hakurin فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيقوهما فأبوا أن يضيقوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا نعم. فانطلق شكرا أنت كام هنيا أتحقرا حتى إذا أتى أهل قرية أنت كيسا ainihin wani babban aiki babbar alkariya haka ita fa'a ma'ahala hafa abu an muzayyafi za su baki aka ce garin wato marowata ne ba sa karban baki abinda za su cima a garin sun rasa to ba shiri suka ce babbar garin suna kan hanyar fita daga garin wajen da shi darin yuri da hanyar ƙwaddafa a kwanu sai ga wani katanga haka a shi ne yana shirin faduwa an gane wannan ya yi tsawa ya tsatsage kuma ya sunku ya zai fara marwar ce ba a kama annabi khadir alaihi salam yana zuwa ya sa hannun kawai sai ya taba wannan katangar kawai sai koma yadda yake ai ka ce yanzu aka yi shi ba wata matsala kawai kun gane wannan <laughs> قال أنه موسى عليه السلام da farko da ya maka na biyu ya sa shara'i kuma yanzu yana neman bayani ba zai iya hakuri sai an ba sai ya mamalai hikima da ya ce laushi talattakarsa alaiki ajara alaga ba samanin ka ga wahalar da muka sha da mutanen garin abinda za mu ci ma sun hana wannan ma ya isa mu ce ya isa ka ce a biya ka ko ma samu dan abin da zamu ko ba haka ba kaga zai ta ai ga abin ai ga dalili ko ba haka ba yanzu ya zagayo ne ta wata hanya bai tambaya kai tsaye ba sai ya biyo ta wata hanyar da za a fitar da bayani a shimalar na ganin shi bai ce mashi ko ba sai ce ha za ki bai riyo Thank <laughs> you. ya ce to wannan shi ne ainihin rabuwan da ke tsakanin da kai wannan mene wannan maganar ko ina na al'afarar wasu suka ce wannan sharafin da ka sa ka ce in sa tuka an shayin ba da hatu ita ta jawo rabuwan nan da ba ka sa ta bada na ci gaba da hakuri amma wannan sharafin haza wannan sharafin nan da ka ce in sa'altuka an shay'in ba da hafa la sahihu to shine tiraku bayani wa bayani shi ya raba tsakani na da kai saboda da baka sa wannan sharadin ba wani uzuri ka bada to akwai yiwuwar ƙara take maka wani kafa to amma ka sa wannan sharadin ila muna fahimta da haka sai zama to shi ne sanadiyar rabuwa tsakani na da amma tunda za mu rabu yanzu ba zan banka hakanan ba to nabi uka bi ta'wili ma lam tastati alayhi sabarin wannan abubuwan da ta kasa hakuri akai to bari in maka bayani da ka kasa hakuri ka jira aka dinga horanka a ƙarshe aka baka takardar sallama to bari in maka bayani akan na'am أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ذلك تأويل ذلك تأويل, ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ما لم تستطع عليه نعم ليس مشي تنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة ليس أما وأن الجرجين روان فكانت لمساكين jirgin ruwa na masaki ne ya amalu na filba kuma wannan tekun da hagansu a ciki sana'a suke a cikin nan suke samu da abincin an gane wannan Ba amma inda suka dosa wa ra'ahun malikun ya aqulu kullu safinatin salihatin ba a can gaba da su akwai wani sarki mun gane duk inda ya ga an zo da jirgin ruwa ya duba ya ga lafiyan talau to ɓace ta ke yi shi sa wa bai bunu ka'abi ke karanta ta da salih basiratin saliha inda kowace jirgin ruwa ce yake ɓacewa to ai wannan aiban samun da ba zai hana karɓa ba to sai in ya ganta lafiya lau yakan yi fi to su sun gansu a matsayinsa da suka san shi mutumin kirki aka ɗauke su kyauta to amma su za su soka kafin su kai wajen in sun je kuma ga hatsari can to wani tukuki zai mutu yanzu ya bar jirgin ruwan haka nan a kwace musu shi ya fi kukuwa ya dan mata aibin da za a kyale su gaba da sauran wanne ya fi don haka sai aiban tata mun gane wannan da an zo an ga ayanan ma mata baci kawai sai a ce kuce a wuri malamai suka ce to ya yi wannan ne saboda kuce ko kuwa a yayi mutu ne saboda su miskinai ne suka ce asali ya yi saboda ya kalli cewa matakin shi ne asalin alba'is da ya sa yi wancan mun gane wannan ma'ana da ba matakin ba ne to ba lallai ne ya mutu wannan agajin ba amma ta'alitin agajin shi ne saboda miskinai ne mun fahimci wannan da ko da ba miskinan bane ma a matsayinsa na bawa cikin bayan Allah mun gane wannan to zai iya musu saboda tsira daga wancan to ka ji dalili na wa amma gula amma kaga wannan yaron da ka ganshi fa kana abawahu mu'minai iyayensa mu'minai ne ka bi mafhumihi shi menene shi kafiri ne haka yazo a cikin nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yaron kafiri ne ba shi yaro ne mai karsashi mai hazaka mai duk abin da kake shi don haka aka sa ma iyayensa son shi saboda haka dai na an yi jiba kuma tsohuyanan wa kufra ko sai muka ji tsoron kada kada sannan da suke ma wannan yaron ya zama to yaron jaye su kuma su zo su masa biyayya ko goyanan wa kufura zaman su ainihin saboda ɗagawan yaran da kafircin su zo su masa biyayya a kan haka kaga an samu matsala fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan dan haka muka yi nufin Allah ta'ala ubangijin sai musanya musu da wanda ya fi shi tsarki wa aqraba rukuman wanda ya fi shi kuma kusa da tausaya musu waɗansu rayoyi sun zo cewa da Allah ta'ala ya tashi musanya musu sai ya musanya musu da wata ya mace kuma ba ambata cewa tana da kyawo tana da karbuwa tana da kaza irin na wannan yaron ba gane wannan sai zama to ashe ba duk abin da ka rasa shi kake iya bai da irin shi ba sannan ba duk abin da an sani mafi alkhairi kake samun a zahiri ya zama sai haifi wancan alkhairi ba gane me nake cewa ko kuna gane ba aure ka nema ga wacce ka nema ka rasa a take ala ba ka wafi alkhairi mun gane wannan to ba lalle ne ka samu wacce ta kai wancan kyau ko ta kai ta matsayi ko ta kai ta ko ta kai ta ko ta kai ta da yawa abin da ke wahalar da wata ke tun da ya rasa wanci to ko ya ba ta wuce ya nemo irin ta ko ta tinka to garin haka da fim ce ya sawa alaje nan wani za su yi musu karfanta a tun da alkhairi kake nema ka nemi wanda ka sha wahala ka duba a gada da duk abubuwan da suka baka wahala menene kila an raina samun ka ne to ka nemi wanda bata kai ta ba ba shi kenan ba farana an yubdila kuma rabbuku ba sai ce khairan minhu zakatan wajen tsarki wannan kafiri ne wasu Allah Allah ya ya masa da mu'mina wa qaraba rukuma da kuma ya kujin tausayin wa ammal jidar amma game da wannan katanga ko gini da kake gani bakana li gulamai ne ya ci mai ya kasance na wadansu yara ne guda biyu marayu fil madina a cikin garin su wannan alƙarya din wa kana tahtahu kanzun lahum karkashin sa akwai wani kanz wani tsada abin nan taska ne na wanda aka aje musu wa kana abuhuma salihan to baban su ko mutumin kirki ne ana cewa ma ba wai baban su ne na ɗaya ba baban su ne na wajen takwas shi salihan wanda ya kasance salihin ba amma dai zahirin qur'ani ya ce wa kana abuhuma salihan kaga ba faɗi salahansu da su arzikin baban su suka ci ko ma na nawa ne albarkashin shi suka ci sai ce faro da rabuka an yi bulga a kuma sai ubangidinka ya kai musa ya yi nufin an yi bulga a kuma, waɗannan yaran su ɗaga su kai su ta mutane wai sakhrija kan zahuma tuttar da wannan taska da aka taskace aka bar musu na dukiya kuma Allah ya nufin haka ne rahmatan min rabbi saboda rahama daga wajen ubangijin ka kaga an jiyo yanzu yana magana da annabi Musa kai ku fahimta ko ba ku fahimta kun ga da ya ce ne fa'arattu ana aibaha wa kana wara'ahum malikun yaqulu kullu safinatin ghasib ko yazo yace fa khashina an yuziqahum ma bayanan na kufra yake ce fa'aradina an yi jila kuma rabu kuma karin min hujjata ko amma ya ce fa'ara da rabuka kun fahimci kun gane usulun ko ya sai ce fa'ara da rabuka an ya buluga a kuma wa ya tsakari da kan dahuma rahmatan min rabbi sai ce wa ma fa'altuhu an amri idan abin da ka gani ba gaban kai na nuyuwa to da kuka ɗauko wannan gaba da gaban da muka wuce na farko da ya ce ووجد عبدا من عبادنا na ميله رحمة rahmatan عندنا indina. da ya ce ma fa'altuhu wa an amri ka kai tsaye yana nuna cewa wahayi Allah yake maka da Allah in ba annabi ba wa ake mu wahayi ila muna fahimta wa ma fa'altuhu wa an amri duk abin da ka na yi ba gaban kai na na yi ba suka ce kuma a ciki akwai wata tsatifa ko dan suratai shine wanda na fara ishara a kai ladabin magana inda yace wa ma fa'altu an amri kenan ubangijin sai ya bashi umarni amma kun ga can sai yace faratu ana ibaha saboda ba zai ce ubangiji ya nufi a banta shi ba bai so aibanta iradatul jingina iradatul ai zuwa ga Allah ta'ala don haka sai jingina ta zuwa gare shi sai ne nufin aibanta ta gane kuwa sai ne nufin na aibanta ta bai ce sai Allah ya umurci mu da yan aibanta ba so da baya so ya jingina duk wani abu mai kama da aiki da cewa kai tsaye daga Allah ne wal khairu kulluhu bi yadika wa sharru laysa ilayk jinan zan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Yusuf alaihi salam da al'amari ya zo karshe ko sai ta rabbi qad ataytani min al-mulki wa allamtani amene bai faɗo abin da ya faru tsakanin shi da ‘yan uwansa ba zai ce wa ƙad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badaw min ba'di an nazaga ash shaytan bayni wa bayni ikhwati inna rabbi rafiqu lima yasha an gane innahu huwa as al 'alim ubangiji na ya kyauta ta min da ya fito da ni daga kurkuku a wa ya kaddara mai shiga kurkukun sai ya ketare mun gane wannan ya kuma fito da ku daga karkara zuwa birni saboda inda suke aka da shi da misar kamar ƙauye ne ba wajen hakika ne a kawai suke bayan shaidan ya shiga tsakanina da yan uwana sun ga duka waɗanda yana kawai da su shine wannan bawan Allah shi ma sai jingina aibantawa zuwa gare shi ce faratu na ibaha bai ce ubangiji na ne ya ce aibantawa kila muna fahimta amma can da ya zai ce fakashi na an yanke kafa masu wuya nan wa kufura kun ga amfani da na gashi kuma shi kaɗai ne wanda yake na tana bilaya ne adal jama'a ko kuma al-mu'azzamu li nafsi mu ne za a yi makaza <laughs> manyan mutane ke nan suka ce to nan ya fara kusanto da abin zuwa ga Allah ta'ala amma har yanzu bai cire kansa ba a ciki sai muka yi nufi sai muka yi nufi ƙarshe sai ya ce mashi fara da rabbuka an yabo da a shukkaku ko da su rayu ta kai wancan gaban bai da wani contribution a ciki ko yana da shi ba wata gudunmawa ta amma biyun farko akwai gudunmawa da ya aikata amma na ukun nan aikinsa kenan ya tara katanga amma su rayu zuwa wancan lokacin babu wata gudunmawa ta don haka ya hannun hannunsa kai tsaye a nan ya ce fara da rabbuka an yi buluga a shidda kuma wa ya tafar da kan kuma rahmatan nuzar saboda rayuwarsu har su kai wancan matsayin ba shi da wata gudunmawa ko misalar zarafin da zai iya badawa a kai amma a na farko da na biyu akwai gudunmawan da ya bada na farko ya fasa jirgi ya gyara na biyu ya kashe yaron mako na uku kuma ba abin da zai iya bada can ɓarayin ta nan ɓarayin kawai dai ta da kasan ne amma ɓarayin rayuwarsu ba abin da zai iya bada don haka ne ya jingina cikakken nufin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye ya ce wa ma fa'altu an amri ya ce zalik to wannan bayani shine ta'awilu shine fassara na malam tasdi alaihi sabar wannan abin da ka kasa hakuri to ka ji dalili wannan shine dalili Allah ta'ala shi ke mutu kuma yadda muka ambata a farko insha Allah idan mun zo gobe za mu dan karkare insha Allah cewa Khadir alaihi salam annabin Allah ne ko ko bawa ne cikin bayan Allah ko me yasa ake sabanin me fa'idan da ke ciki Allah subhanahu wa ta'ala shi ne na'am ai tun da aka gamu da aka cin mugaci aka sallame shi aka je da kai je ka an sallame ka dama rakiya kiyaye wanda ya bar malam ko suna tare ne ko Eh. ai tun daga farko da aka ce fansala kawa su biyun nan kaga ba shi ke nan da aka ce an sallame shi ya ga nashi ya fara gadon nashi a ja'ibtin kifi ta yi rai ta shiga ruwa wuri ya daskane <laughs> sun zo sun ga wani bawan Allah don tifi sun yi sallama ya ce "So a wannan kasan <laughs> wane ne wane ne ka ji daji to shi ke Allah ta ne <laughs> shi ma ya gina shi to kun ga yadda neman ilimi yake yadda mutum ya kai da ilimi da bai fi karfin kuma ya je nema ba to da shi annabin Allah ne ulul azmi min ar-rusul amma ka tura shi ya je ko da ya je koyi ilimi wajen wani wanda akwai saɓanin ma annabi ne ko ba annabi ne ke je ko wurin shi ka koya shi ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Musa ya yi haƙuri da ya ci faso mana ilimi mai tarin yawa da kuma ya ga abubuwan mamaki mai tarin yawa <laughs> so da kun ga na farko ɓanna ce a zahi na biyu ma ɓanna ce to aka ba da shi an uku ne ne yanzu a kuran na kuma sai aka zo a kai yara Assalamu alaikum